ba wannan wato yau dai mun zo mun ga shi ah, a zaman da ake a nan kuma mun gaya shi shugaban inec cewa su suke ta waka suna ihu suna cewa za a uploading result daga pooling unit daga an zaɓe an ƙare za a uploading zuwa saba mun ga baye akan ba yau na tashi na tambaye shi na ce to duk wanda zai kawo mana result daga kowane ja'a dole a nuna mana cewa wa'annan resort din an riga ya flooding dinsu an riga ya flooding dinsu saboda haka ya nuna mana cewa an flooding dinsu ya ƙi nuna mana kuma ya mun ce to za su kawo result su gaya mana cewa wannan resort da suke badawa sun riga sun yi offloading shi ma wannan ya ana mu kuma ba za mu yadda ba mun lashe kofi ba gudu ba da baya sai an yi adalci sai an yi gaskiya ba za mu yadda ba ba za mu yadda a cuci mutane ba ba za mu yadda a cuci talakawa ba wannan zaben abin da aka kasa shi za a nansin in ba aka ba ba za mu yadda ba